sama da makarantu ɗari ne aka gano cewa sun karu kan waɗanda ke rufe a watan oktoban 2022 a jihar tilaberi sanadiyar matsalolin tsaro an gano hakan ne a ƙarshen rangadin da ministan ilimi profesa ibrahim natatu ya gudanar a wannan yanki daga ranar 23 zuwa 28 ga watan mayun 2023 babban jami'i a sashen kula da al'amuran karatu a yankunan da ke cikin dokar ta ɓaci a ofishin ministan ilimi malam tahiru sabara ya yi mana ƙarin bayani a yau dai zana ce maka muna da makarantu 920 eh, wanda 891 na ecole primaire ne wato na kananan yara primary school ne kuma 29 su kowa na secondary ne sun kumshi yara kamar 79 zuwa 80 da wannan lakuloli kashi 90 da wani abu duka an riye su ne saboda matsala ta tsaro wanda garuruwa suka fuskanta yan gari da yawa suna so su buɗe makarantun nan su me suna gudun kamar kada su bude kuma su sha kansu hallo wani bala'i ya afka musu kaga yanzu kamar a wajen yanki na bankilare sabon inspector da aka kai ya yi dan kokari ya dan fara bude lakkololi guda biyar ne ko guda shida da ya bude to ya bude su kenan sun samu kamar sati biyu suna yi su wa'annan yan bindiga daɗi da suka ji labari suka zo suka mutane shida suka ce arihi lakkol ganin yadda wannan matsala ke zama barazana ga makomar yara da kuma irin illolin da abin ka iya haddasa wa zamantakewar al'umma yasa yan rajin kare hakkin dan adam nuna damuwa akai son allah dambashi na shugabancin gamayyar kungiyoyi ta rowad rishin ba yaro karatu yana cikin taka hakkin dan adam tun da doka ta ce duk yaron da ya taso kasa tana da dole gare ta ta bashi ilimi to waɗannan yaran an ba su hakkin su akwai matsala tunda da za su ganowa da cewa in ba Allah ya taro su ba sai su ga ba su da wata hujjar da za su tausaya ma kasar su to sai dai hukumomin ilimi na cewa akwai alamun nasara a tsarin nan na cibiyoyin karantarwa na musamman da aka bullo da shi a farkon shekarar karatun da muke ciki inda 'ya'yan 'yan gudun hijirar cikin gidan jihar Talabiri ke samun ilimi santar da ma su 21 aka yi a cikin jihar Talabiri kwanan nan guda goma sha biyar muka ziyarta wanda cikin guda goma sha biyar kin nan kuma hala akwai eh, lakwalo da muke cewa equal da kai su shida shidda in ka gama wannan equal da ke da wannan santi da rigoma sun kumshi wajen yaro daga 26 zuwa 30 wanda suka gudu daga wancan da lakwalolin su gari mun samu mun kawo 26 zuwa 30 a wannan equal da ke da santi da rigoma. karancin jami'an tsaro da rashin su a wasu sassan jihar tilaberi na daga cikin dalilan da wasu majiyoyi suka ayyana a matsayin waɗanda ke baiwa 'yan ta'adda damar cin karansu ba babbaka a yayin da barayi da 'yan fashi ke fakewa da yanayin da ake ciki a kasashen mali mali da burkina faso don tafkata asa akan al'ummomin garuruwan iyakokin kasashen nan uku da ke arcewa akai-akai domin neman mafaka a wuraren da ke da tsaro a jihar ta da jihar tawa